ko kai baka gaya ba wallahi ani ta ta ne ta ina wai ayatul kursiyu mai gida lafiya

Allah kara masa lafiya albarkan Qur'ani dukan ruwayin da Allah musu albarka Allah kana mu albarka Allah kai shi gida lafiya albarkan Qur'ani Allah kai shi gida lafiya amin Allah gida na dukan shi Allah kare Allah ya taimaki mai gida. Allah ya taimaki mai gida. Allah ya taimaki mai gida. kadan. Ko ya sa kan tana haka in ya sauka. Ya zai sauka zai sauka wai wai zai sauka wai zai sauka. Wai zai sauka wai sai Allah ya taimaki mai gida. أمسى الله أمسى الله أمسى آمين يا الله آمين آمين الله أمسى الله يجعلني من المكرمين سر الفاتحه آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب haka ma Allah ya baka ba ko da dan da yawa Allah sa a dinga tunawa Allah kai kai kai kai ta kai gwamna

gwamna ma na ce sanatan mu na gobe insha Allah Bashir na wace zama na lokar gamban sun yi Allah ya so gida barka da suwa wata da ka sun yi Allah so ka san ga sai kowa ka sai Allah gida kana yi dubu yalo mai yalo mai 过来了。